يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 441 a karatun bulogul maram da muke gabatarwa littafin ibn hajarin al'askalani rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabul qada babu da'awa wal ce. za mu karanta hadisai guda biyu a yau insha Allah hadisi na hudu a babin da kuma hadisi na biyar waɗannan hadisai suna ɗauke da bayani a kan munin rantsuwar ƙarya rantsuwar ƙarya tana da muni Allah ya kare mu wa abi umamata al na farko an karɓo hadisun daga abu umamata al ya shahara da wannan alkuniya ba wai abu umamata albahili ba shi wannan sahabin sunansa abu umamat harisi saboda shahara da ya da wannan alkuniya har ma asalin sunansa ya bace don haka wasu na kiransa iyasu binu sa'alaba wasu kuma suna kiransa sa'alabatun binu suhailin radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yarda abu umamat harisi yace anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce qala man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi wanda ya gutsiri wanda ya gutsiri wani haƙƙin musulmi ta hanyar rantsuwansa mutum ya gutsi wani haƙƙi na wani musulmi ta dalilin rantsuwa faqad aujaba Allahu lahu an-nara to hakika Allah ya wajabta masa shiga wuta wa harrama alaihi aljannata kuma Allah ya haramta masa shiga aljanna kaga kai rantsuwa saboda kana buƙatar samun wani abu a hannun wani mutum rantsuwa shi yasa annabi ya ce manikta ta'a wanda ya gutsiri wani hakki na musulmi saboda idan kana son wani abu a jikin wani ko dai ta hanyar kasuwanci ko ta hanyar ka roƙe shi saboda ka sai ka hada da ƙarya kai rantsuwa wannan duk yana faruwa da mu Allah ka shirye zukatan mu to abinda manzon Allah ya faɗa kenan duk wanda ya gutsuri hakkin wani mutum musulmi bi yaminihi ta hanyar rantsuwansa faqad awjaba Allahu lahu an-nar to hakika Allah ya wajaba masa shiga wuta saboda kayi rantsuwa da Allah akan abin da kuma ba gaskiya bane saboda dai kawai ka samu hakki a jikin wani فقال له رجل سيوان متنيتي مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان شيئا يسيرا يا رسول Ko da wannan abin dan kadan ne mutum zai shiga wuta an haramta masa aljanna kala sai annabi ya ce wa in kana qabiban min arakin koda tsinke ne na bishiyar araki bishiya ta al'arak ita ce bishiyar aswaki wannan yana littafan luga kamar lisanul arab a mujallar na farko shafin 91 wa huwa shajaru uh, siwaki bishiyar da ake yankan itacen aswaki da kaga ana kawo daga saudiya bishiyar da ake cira aswaki a jiki wannan bishiyar sunanta al al'arak al abu hanifa yace huwa afdalu mastika bi bi far'ihi min ash-shajar al abu hanifa yace duk wata bishiyar duniya babu wata bishiyar da za ka yi asuwaki da wani abu na jikinta mafi kyau kamar ita wannan bishiya? kuma gaskiya ne don haka idan ka dubi asuwaki da ake kawo daga saudiya inda asuwaki na al'arak ne idan ka yi amfani da shi kai ka sani wannan bishiyar daban ce duk wani icen da ka gutsura ka yanka kai aswaki da shi zaka ji bai kai shi daɗi ba wannan asali bayanin al-Imam Abu Hanifa ne Allah ya masa rahma yace wa atyabu ma ra'athu al-mashiyatu kuma duk wata dabba dabbobi da suke cin ganyen itatuwa to babu ganyen da dabbobi suka fi sha'awarsa kamar dabban kamar ganyen wannan bishiya ta al'arak wannan duk yana cikin lisanul arab sai aka ce minhu tuttakhadhu hadhihi al min alfuru'i waluruqi daga cikin wannan bishiya ta al-araq ake ciro aswaki ta sassa biyu ne ko dai reshen aswakin reshen bishiya a yanki reshen bishiya ko kuma saiwar bishiya guda biyu ne ko dai reshen bishiyan ko kuma eh, saiwa wa ajwaduhu inda nasi al'uru kuma saiwan shi ya fi kyau akan asuwaki da reshen wannan bishiya ɗin wannan hadisin yana sahihu muslim ya ce rawahu muslim al'imamu muslim ya rawaito yana babu wa idi manik taɓa haka imri'in minin fajira bin nari hadisin 137 to kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ayyana dalilin da yasa a bato irin abinda mutum mutum yayi saboda samun wannan kuɗi ba illa dai kawai abinda manzon Allah ya faɗa duk wanda ya rantse saboda ya samu wani abu a jikin wani to babu shakka wannan mutumin Allah yana haramta masa aljanna kuma yana wajabta masa shiga wuta amma asali yanda hadisi ya zo a sahih muslim ya zama akwai dan bambanci da kalmar da ta zo a nan saboda sahihu muslim annabi ya ce wa in kana qabiban min arakin wa in kana eh, a littafin muwatsa ya ce wa in qabiban min arakin kuma sai da annabi ya maimaita sau uku domin mutumin ya ce ko da abin kaɗan ne sai manzon Allah ya faɗa ya maimaita sau uku ko da wato ice ne ko da a ce wani tsinke ne na itacen asuwake mutum ya samu inda ta hanyar rantsuwa ne to wannan mutumin Allah madaukaki ya wajabta masa shiga wuta kuma ya haramta masa shiga aljanna wato asali hadisin nan yana da ɗan bayani wanda uh, shi Ibnu hajar bai kawo shi nan ba hadisin wani tabi'i ne ana kiransa tariq bin abdurrahman al-qurashi tariq bin abdurrahman al-qurashi wani babban malami a garin madina yace haddathani abu umama abu umama ta al-harisi ya karanta da ni wannan hadisin وهو مسند ظهره Sai ya nuna wani fila da yake cikin masallacin annabi Muhammad akwai filo, fila a cikin masallacin manzon Allah sai ce ranar da wannan sahabi ya karanta da wannan hadisin yana jingina da wannan filan sai ya nuna shi ya nuna wannan gimshikin daga cikin wato ginin masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi abu umama Harisi ya ce kuntu ana wa abuka ya ce da ni da babanka in ji wannan sahabin da ni da babanka ka'ab bin malik bin malik shi ma sahabin manzan Allah to shi abu umama Talhari shi yake ga mashi shi wannan tabi'i saboda tabi'in babansa sahabi ne Ya ce da ni da babanka ka'ab bin malik wa akuka da dan uwanka muhammad bin ka'ab mun kasance qu'udan inda hadi sariya muna zaune a kusa da wannan fila da yake masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nadhkuru ar-rajula yahlifu ala mali ar-rajul muna magana akan ana samun mutumin da zai rantsi saboda ya samu wani abu na dukiyar wani mutum mutum sai ya rantsuwa dan ya samu wani abu na dukiyar wani fa yaqta'uhu bi yaminihi kaziban kuma zai yi kokari ne wannan rantsuwa saboda ya samu wannan kudi a halin ƙarya rantsuwar tashi ba ta gaskiya ba ne wato suna wannan magana a masallacin annabi muhammad kuma kusa da manzon allah suna zaune a masallacin suke hira sahabbai da abu umama harisi da ka'ab bin malik da muhammad bin ka'abin kuma dukansu sahabbai ne shi muhammad bin ka'abin yaron ka'ab bin malik ne to ɗaya yaron shi wannan bai girma ba inda shi ne tabi'i ɗan sahabin lokacin ba ba a haife shi ba shi yasa wanda yake ga masa da ni da babanka da wanka muna hira a masallacin nan na manzon Allah muna kusa da wannan fila sai muke magana ana samun mutumin da zai zo ya rantsuwar ƙarya saboda ya samu wani abu a jikin wani suna faɗin haka faƙalar rasulullah sai manzon Allah ya ce ayyuma rajulin halafa bi malin kaziban duk sa'ilin da mutum ya wani rantsuwa saboda ya samu dukiya a halin ƙarya faktata'ahu bi yaminihi ya samu wannan kuɗin ya samu wannan dukiyar ta hanyar rantsuwan faqad bari minhu aljannatu to aljanna ta barranta gare shi wato ba zai shiga ba wa wajabat lahu nar kuma wuta ta wajaba a kansa to lokacin da annabi ya faɗa musu haka sai ya ce faƙala a kuka sai wanka sahabi shi ne muhammad bin ka'ab sai ya ce ya rasulallah wa in kana kalilan ko da a ce abin da mutum ya samu ɗan kaɗan ne kakan rantse saboda ka samu kuɗi a jikin wani ɗan kaɗan kawai ƙala ya ce faƙallaba miswakan bai na usbu'aihi ta annabi yana rike da aswaki dama sai ya juya aswakin a tsakanin yatsa biyu annabi yana rike da aswakin sai ya juya shi a tsakanin yatsa biyu ya juya suka gani wa kana sai annabi ya ce wa in kana siwakan min arakin ko da aswaki ne na itaciyar arak wa in kana udan min arakin ko da tsinke ne wanda aka cire daga bishiyar arak wato tsinken aswaki da wannan hadisin yana al-musnad amma da yake ba riwaya bane ya kawo a littafin bugul maram shi sa bai kawo labarin cikakke yanda abin ya auku ba amma zaka gani a littafin mushkilul sharh mushkilul asar na al-imam tahawi shine hadisi na 5928 hadisin yana sahihun nasa'i hadisin 5434 ya zo da lafazin wa in kana siwakan min arakin wa in kana qabiban min arakin wa in min arakin wa siwakan min arakin duk waɗannan lafuzza sun zo daga bakin manzon Allah kuma hadisi ya inganta yana sahihu ibn majah hadisi na 1896 to kaga wannan hadisin tabbas ya tabbatar mana cewa idan mutum ya yi rantsuwa da nufin ya samu wani abu wannan mutumin a dalilin rantsuwansa in dai akan ƙarya ne ga abin da mazan Allah ya faɗa a dalilin wannan rantsuwar kurum Allah ya haramta masa shiga aljanna kuma ya wajabta masa shiga wuta To kaga kenan babu shakka rantsuwar ƙarya tana da muni Allah ka tsare mu to sai mu ji hadisi na biyu wa anil ash'af bin qais al-kindi wannan hadisin kuma na al-ash'af bin qais shi ma sahabi manzon Allah ana kiran shi al-ash'af bin qais al-kindi wato abin da yasa ake kiran shi al-ash'af shine mai birkicaccen gashi wato shine wanda gashin sa gaba ɗaya baya tsifa kullum ka ganshi kansa a birkice yake ka san akwai mai irin wannan halitta ko da ka sa kun ba zai gyara kan ba shi wannan kan za ka ga da'iman a birkice gashin nasa yake wannan tsari ne na halittar Allah sai ya zama shi wannan sahabin haka Allah ya yi shi amma asalin sunansa shi ne ma'adi karib asalin sunansa saboda yanayin gashin kansa din nan shine kawai mutane na kiransa shi al-ash'af tun yana yaro domin abin da ake nufi da al'ashaf shine wanda gashinsa ya birkice gashin da baya tsifa wannan sunan sai ya bi shi fa galaba alai har dai wannan sunan ya rinjaye shi amma asalin sunansa ma'adi karib bin Kaisin Alkindi. Allah ya kara masa yarda anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala yace manzon Allah ya ce man halafa ala yaminin wato wanda ya yi rantsuwa ya biha mala imri'in muslimin saboda ya gutsiri wani abu na dukiyar musulmi da wannan rantsuwa huwa fiha fajirun alhali shi makaryaci ne a wannan rantsuwa shi sa annabi ya kira shi fajirun fajirun wato mutumin banza ne don mutumin banza shi wanda ke rantsuwa da Allah kan ƙarya to sai annabi ya ce laqiyallaha zai gamu da Allah wa huwa alaihi ghadban alhali Allah yana fushi da shi daga wannan lafazi ya taho da bambanci da wancan hadisi wanda ya rantsuwa akan ƙarya saboda ya guturi dukiyar musulmi Allah ya haramta masa shiga aljanna kuma ya wajabta masa shiga wuta wancan lafazi kenan wannan hadisin fa wanda ya rantsuwa a kan ƙarya don ya kusuri dukiyar musulmi zai gamu da Allah alhali Allah yana fushi da shi kuma wannan hadisin ya fi wancan inganci yasa ya ce muttafaqun alai wannan hadisin yana sahihul bukhari yana kitabu tafsir inda al-imam bukhari yake fassar ta suratu ali imran innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila shine hadisin 6299 al-imam bukhari ya kawo hadisin al-ash'af bin qais a wurare da yawa a littafin sahih bukhari yana kitabu shuraka eh, yana kitabun nuzur aiban yana kitabul ahkam yana kitabul shahadat aka yi kakkawo saboda hadisin yana shiga mu'amala da yawa ai idan ka lura mutane na yawan rantsuwa akan ƙarya dan kasuwa yakan yi rantsuwa saboda ya samu kuɗi a jikin wanda ya zo sayan kaya a wurinsa kaga ya rantsuwa ne saboda ya gutsiri wani abu na dukiyar wani Haka nan, idan ma kamfani aka kafa Haka nan, ta wajen ba da shaida ana yin ƙarya saboda haka al-Imam ya dinga sa hadisin a kowane babi kitabul ahkam kitabun nuzur duk ya kawo to shi din ma asalin yanda hadisin ya zo hadisin Abu Wa'il hadisin abu wa'il abu wa'il daga cikin almajiran abdullahi bin masud sunansa shaƙiƙu bin salama al-kufi babban tabi'i ne babban tabi'i ne saboda ya yi zamani da manzon Allah to amma Allah bai nufe shi da musulunta bai nufe shi da ganin annabi ba ya saboda aka yi sa ba a sashi a cikin sahabbai amma da ransa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai rasu ba illa dai kawai Allah bai nufe shi haduwa da shi ba to yana cikin almajiran Abdullah bin Mas'ud Abu Wa'il Shaqiq bin Salama al-Kufi to shi ya ba da labarin hadisin Abdullah bin Mas'ud Allah ya kara masa yarda Abdullah bin Mas'ud ya gaya masa habbai ya ce ƙala Rasulullah manzon Allah ya ce man halafa ala yamini sabrin duk wanda ya rantsuwa akan hakuri akan rantsuwa rantsuwa na tsare dukiyar wani saboda idan aka rantse sai a tsara wannan dukiya an samu wani abu a jiki shi yasa aka kira shi yaminu sabrin yaqtati'u biha mala imri'in muslimin saboda mutum ya gutsuru wani abu na dukiyar musulmi ta hanyar wannan rantsuwa kaga abdullahi bin masud ne yake gaya ma almajiransa a garin kufa iraq manzon Allah ya ce laqiyallaha wa huwa alaihi gaduban wanda yayi wannan rantsuwan saboda ya samu wani abu na dukiya zai gamu da Allah yana fushi da shi to asali kaga hadisin ba al-ash'af bin qais ne ya ruwaito shi ba waye ya ruwaito Abdullah bin Mas'ud wato yanda hadisin ya samu shigowan Abdullah bin al-ash'af lokacin da Abdullah bin Mas'ud ya karanta musu wannan hadisin sai ya shiga gida fadakhala al-ash'afu bin Kaisi sai ga sahabin nan shi kuma ya shigo wurin shine al-ash'afu bin Kaisi bayan abdullahi bin mas'ud ya riga ya faɗa musu da al-ash'af bin Kaisi ya shigo wurin fakala sai ce ma haddasa kun abu abdurrahman menene baban abdurrahman ya gaya muku saboda wannan ita ce alkuniyar abdullahi bin Masu. al-ash'af bin qais yake tambayan almajiran kamar yadda shi eh, abul yake faɗa abu wa'il shakiku bin salama al-ash'af bin qais da ya shigo yake tambayansu. Mene ne abdullahi eh, bin masud ya gaya musu fakalu sai suka ce kaza wa kaza ai abdullahi bin masud ya gaya mana kaza da kaza man halafa ala yamin sabrin duk wanda ya rantsuwa saboda ya ƙara dukiyar wani mutum to zai gamu da Allah yana fushi da shi to sai shi al-ash'af ƙaisin ya ce fi ya unzilat gaskiya ne a dalili na aka saukar da ita wannan aya da dalili na aka saukar da ita wannan aya ta suratu ali imran aya ta bakwai. al'ash'af yake gaya musu wata abin da abdullahi bin Masudu ya gaya muku gaskiya ne me yasa Allah ya saukar da wannan aya ya ladina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim sama qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim Yau al qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim wannan aya ta 77 ta suratu ali imran yace Allah ya saukar da ita ne a dalili na dalili na Allah ya saukar da ita to sai ba su labari yace kanat li bi'run fi ardi ibni ammi ina da wata rijiya da take gonar wani dan baffana fa ataitu rasulullah rigima ta kaure tsakanin mu sai na zo ga annabi muhammad da na zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam na gaya masa ga rigimar da take tsakanina da dan baffana faƙala sai manzo Allah ya ce bayyana tuka ina dalilin da zai nuna cewar wannan yanki na gonan naka ne ina dalili idan babu dalili au yaminuhu ko ko shi fa zai rantse idan kai baka kawo dalili da zai nuna cewar wannan guri naka ne ba to dan baffan naka da kake karansa zai rantsuwa idan ya rantsuwa kuma abu ya zama nashi kullu sai nace idan ya halifu alaiha ya rasulullah idan aka ce ya rantse zai rantse dan ba musulmi ba ne bai san Allah ba saboda haka zai iya rantsewa kan karya ya kwace dukiyata sai manzon Allah ya ce a lokacin da ya faɗi haka ɗin shine sai annabi ya ce man halafa ala yamini sabrin duk wanda ya yi rantsuwa saboda tsare dukiyar wani shi sa ake kiransa yaminu sabrin wa huwa fiha fajirun mutum ya rantse alhali na ƙarya ne yaktafi biha mala imri'in muslimi saboda kawai ya gutsiri wani abu na dukiyar musulmi laqiya Allah yawmal qiyamati wa huwa alayhi ghadban mutum zai gamu da Allah a kiyama alhali Allah yana fushi da shi wannan dalilin yasa al-Imam Bukhari ya kawo hadisin a daidai inda yake fassara wannan aya ta suratu eh, Ali Imran aya ta 77 sai kawo hadisin to kaga idan ka duba za ka ga asali hadisin wanda ya karanta shi Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud yana karantawa shiga gida sai ga al-Ash'af bin Qais ya shigo yace me Abdullahi dan Mas'ud ya karantar da ku da suka faɗa sai ce gaskiya ya faɗa muku kuma barin gaya muku dalili na ne ma Allah ya saukar da wannan aya saboda rigimar da take tsakanina da wani game da gona muka je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin haka sai Allah ya saukar da wannan aya to don haka al-Imam Bukhari ya kawo shi kitabu tafsirul Qur'an ya kawo shi a babu wa'idi man iktata hatta muslimin bi yaminin fajira bin nar yana sahihu muslim shine hadisin 138 to akwai riwaya da al-Imam Muslim ya kawo hadisin 198 hadisin Abu Wa'il har yanzu almajirin abdullahi bin mas'ud shine shaqiqu bin salama al-kufi an abdullahi bin mas'ud an rasulillah qala wannan riwaya ta imamu muslim annabi yace man halafa ala yamini sabrin yaqtati'u biha mala imri'in muslimin huwa fiha fajirun laqiya wa huwa alaihi ghadaban duk wanda zai rantsa kan ƙarya saboda ya samu wani abu na dukiyar musulmi to wannan mutumin zai gamu da Allah yana kushi da shi to Abdullahi bin Mas'ud yana faɗa fadakhala al-Ash'ath bin Qais sai al-Ash'ath bin Qais ya shigo ya shigo sai ya tambayi almajiran kaga yanda al-Imam Bukhari ya kawo haka shi ma al-Imam Muslim ya bada labarin abin da ya auku ma yuhaddisukum Abu Abdurrahman wani hadisi ne baban Abdurrahman ya karantar da ku shine Abdullah bin Mas'ud suka ce kaza da kaza kala sai ya ce sadaqa abu abdurrahman baban abdurrahman ya faɗi gaskiya fi ya nazalat wannan aya ta sako ne a dalili na ya ce kana baini wa baina rajulin tsakanina da wani mutum a wannan riwaya ta alimawa musulun bai ce ɗan babbansa ba tsakanin shi da wani mutum arbun akwai wata gona wannan gonar bilyaman a yaman ne fa الى النبي nabi na kawo ƙara ga annabi Muhammad na kawo ƙara ga manzon Allah dangane da wannan fa سي النبي annabi هل لك بينا bayyana kai da ka kawo ƙara kana da dalili da zai nuna cewa wannan gona taka ce fa qultu la nace ba da shi qala sai ce fa yaminuhu to zan kira shi ya rantse fa qultu ni kuma sai nace idan ya halifu na san in ka ce ya rantse zai rantse saboda bai yarda da Allah ba faƙala rasulullah inda zalika wannan lokaci sai manzon Allah ya ce man halafa ala yamini sabrin duk wanda ya rantse ya tafi biha mala imri'in muslimin saboda ya gutsuri dukiyar musulmi huwa fi ha fajirun alhali rantsuwar da ya akan karya ne laƙi Allah wa huwa alaihi gababan zai gamu da Allah Allah yana fushi da shi shine take sai Allah ya saukar da aya ta 77 ta suratu Ali Imran إن الذين يشترون بأهد الله وأيمانهم ثمنا har zuwa ƙarshe. don haka hadisin yana sahih bukhari sahihu muslim na Imami ahmad a riwayar da ta zo a littafin al-musnad annabi ya ce man gasaba rajulan arbat wanda ya kwace gonar wani mutum ko filin wani mutum ta hanyar zalunci Allah wa huwa alaihi zai gamu da Allah yana fushi da shi duk wanda ya sanadin kwace gonar wani ko filin wani to wannan mutumin ya jira haɗuwarsa da Allah zai gamu da Allah yana fushi da shi wannan riwayar ma ta inganta kuma duk hadisin Abdullah bin Mas'ud ya rawaito da shi da wannan sahabi al-Ash'af bin Qais don haka zaka fahimta cewa asali hadisin Abdullah bin Mas'ud ne asali wanda ya karanta da wannan hadisi shi na Abdullah bin Mas'ud kamata ya a ce a nan ibn hajar ya kawo suna Abdullah bin Mas'ud amma sai bai kawo ba sai ya kawo eh, sunan al bin qais me yasa saboda ko da shike Abdullah bin Mas'ud ne ya karanta da hadisin amma asalin abin ya auku ne a dalilin al-ash'afu bin qais saboda wannan ƙara da ya kawo Allah ya saukar da aya to sai zama tamfar shi ya ruwaito hadisin ma alhali kuma Abdullahi ibn Mas'ud ne ya ruwaito Allah ya ƙara musu yarda gaba ɗayan su to kaga mun samu hadisai guda biyu waɗannan hadisai gaba ɗaya suna nuna mene munin rantsuwar ƙarya hadisi na farko wanda ya rantsuwa kan ƙarya Allah ya haramta masa aljanna kuma Allah ya wajabta masa shiga wuta hadisi na biyu wanda ya rantsuwa akan ƙarya zai gamu da Allah yana fushi da shi to wallahi hadisan suna da yawa ba su kadai bane domin zaka samu riwayar sahabbai ta kai mutum goma sha biyu riwayar sahabbai ta kai mutum goma sha biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar a kai mutum na uku shine wa'il bin hujurin al wa'ilu bin hujurin al shi ma sahabin annabi muhammad an sallallahu alaihi wasallam bi ma'anahu yanda ta ji waɗancan hadisai sun zo da tsawatarwa akan rantsuwan ƙarya shi ma haka nashi hadisin abinda ya ce kuntu inda rasulillah na kasance a wajen manzon Allah fa'atahu rajulani sai ga wasu mutane biyu sun zo yaktasimani fi ardin suna jayayya game da wata gona game da wani fili faƙala ahaduhuma ɗaya daga cikinsu sai ce inna haza in ta za ala arbi ya zo gaban annabi ya ce ya rasulallah kaga wannan mutumin da na kawo ƙaransa ya fi ƙarfi na ya ƙwace min fili na ya ƙwace min gona ya kwace min wannan gona fil jahiliya tun kafin ma zuwan musulunci idan in ka dubi labarin zaka ga an ce imrul qais imrul bin abis al-kindi da kuma rabi'a bin ibdan waɗanda mutane biyu sune sune suke wannan rigimar kuma rigimar ba ta yau ce, wato tun zamanin jahiliya abin ya auku wannan mutumin ya kwace mar fili saboda yana da ƙarfi shine sai manzo Allah yake bayyana tuka ina dalilin da zai nuna cewar filin naka ne wace hujja zaka bar akan cewa wannan gona taka ce qala sai yace laysa li bayyinatun bani da hujja bani da wata hujja da za ta nuna cewar wannan gona ta wace qala sai annabi yace yaminuhu to kenan shi zai rantsi tunda kai baka da hujja sai ya ce idan ya zahabu biha idan ka ce ya rantse to zai tafi da gonan na zai tafi da fili na fakala sai manzon Allah ya ce laisa laka illa zaka ba ka da wani abu ba ka da wata mafita game da wannan kara sai iya abin da na faɗa maka wato shine hukuncin Allah wannan shine hukuncin Allah ko da zai rantsuwa akan ƙarya wannan rantsuwar dai ita ce hukunci kai ka zo da dalili da zai nuna cewar wannan gona ta ka ce ko filinka ne idan babu fa to wanda kake kara za a nemi ya rantse da ya rantse kuma shi ke abu ya zama nashi falamma kamali ya halif shi kuwa mutum na biyu din sai ya miƙe zai rantse to da ya miƙe zai rantse sai manzon Allah ya sha gabansa sai annabi ya gaggawa ya faɗi wannan saboda ya ji tsoron Allah sai annabi ya ce manik taqa arban zaliman duk wanda ya kwace gonar wani ko filin wani ta hanyar murdiya laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban zai gamu da Allah alhali Allah yana fushi da shi kaga annabi sai ya faɗi wannan kafin mutumin ya rantsa saboda annabi ya dada tsoratar da shi akwai riwayar da ta zo ya ayyuma yace ce amma la'in halafa ala ala malihi li ya'kulahu zulman idan mutum ya rantsuwa akan dukiya domin ya kwace dukiyar wani wato akan zalunci la yalqayanna Allah wa huwa alaihi mu'rib zai gamu da Allah alhali Allah ya kauda kai gare shi ce mu'rib Allah zai kauda kai gare shi rawahu muslim wannan hadisin yana sahihu muslim duk dai al Muslim ya kawo waɗannan hadisi a wuri guda babu wa'idi man a haqqa muslimin bi yamin fajira, bin nar hadisi na 200 to kaga wannan hadisin ma ya taho da bayani wanda rigima ce ta kaure tsakanin mutane biyu game da gona wannan rigimar kuma tun a jahiliya mutum ya kawo ƙara gaban manzon Allah kaga ya gwada cewa komai daɗewa idan an cuce ka kana da damar kai ƙara abin ya faru tun a jahiliya amma da yake musulunci ya bayyana adalci ta zo adalci ya zo ƙasa saboda ka mutumin sai kawo ƙara gaban manzon Allah saboda kwata mar haƙƙi shi yasa ya kawo ƙaran amma wannan rigimar ba wai a zamanin annabi ne ma abin ya faru ba tun kafin bayyanar manzon Allah da wannan riwaya ta uku kenan hadisin wa'il bin hujrin al-habrami na hudu akwai sahabin da ake kiransa sabitu bin al-ansari ثابت بن الضحاك الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم شيما صحابيني manzon Allah ya ce mani da'a da'awa kaziba duk wanda ya yi ƙorafi kuma na ƙarya li yukassira biha lam yazidhu Allah illa qillatan don mutumin da ya rantsuwa akan ƙarya saboda ya tara dukiya annabi ya ce to ba zai taba samun wani abu face karancin dukiya don haka idan mutum ya mai da sana'arsa ƙarya ce rantsuwa akan ƙarya don ya samu kuɗi manzon Allah ya ce har abada wato cikin talauci zai tabbata zai zama to karancin dukiyar zai ta samu maimakon yawa manzon Allah ya ce wa man halafa ala eh, eh, yamini sabrin fajira haka mutumin da ya rantsuwa rantsuwar ƙarya saboda ya samu dukiyar wani wannan hadisin sabitu bin dhahakil al-ansari shi ma yana sahihu muslim a babi guda al-imam muslim ya kawo hadisin shine hadisin 160 kaga mutum hudu mutum na biyar imran bin husayn Allah ya kara masa yarda an nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin imran bin husayn manzon Allah ya ce man halafa ala yaminin masbura maimakon yaminu sabrin duk waɗancan riwayoyi da ake kawowa kamar riwayar abdullahi bin masud yaminu sabarin amma a nan hadisin imran bin hussein manzo Allah ya ce ala yaminin masbura sai zama da yaminu yaminul masbura ko a ce al-yaminu duk ma'anarsu guda biyu duk wanda ya rantsuwa saboda ya tsara dukiyar wani kaziban alhali yana ƙarya fa wannan hadisin annabi ya ce a maqadahu minan nar sai ya shirya wurin zaman sa a wuta hadisin imran bin husayn kuma shi ma ya inganta yana sahihu abi dawud hadisi na 3242 al-imam al-khattabi littafin ma'alimus sunan a mujallar 44 ya ce waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga annabi yana cewa yaminu sabrin ko ya ce al masbura masbura wato ita ce allazimatu li sahibiha min jihatil hukumi domin idan ka rantse filin nan nawa ne kaga ka tsara wannan filin daga hakkin wani ya dawo hakkinka shi yasa aka kira shi masbur saboda me ka mai da filin ya zama naka li sahibi min jihatil hukumi ta dalilin hukunci na kotu fa yusbaru li ajaliha a dalilin rantsuwansa an tsayar da wannan filin daga hakkin wani an mayar hakkinsa ya'ani Bas. don haka kalmar sabrin tana ɗaukar ma'anan alhabsu wa yaminu sabri wato yace aslu sabri alhabsu da larabci idan aka ce asabru asalinsa ana nufin alhabsu tsarewa don haka ana cewa mutum mai haƙuri saboda yana tsare ransa idan mutum ya rantsuwa saboda ya mallaki dukiyar wani sai a kira wannan rantsuwan yaminu sabrin saboda ya tsare dukiyar wani da wannan rantsuwan wa min hadha qauluhum saboda haka yasa larabawa suke cewa utila fulanun sabran wani an kashe shi sabran me ake nufi da sabran habtan wato a tsare mutum a daura hannuwansa a kashe shi kaga an kashe shi yana tsare don haka tsare abu shi ake nufi da asabru ka rantse saboda ka tsare dukiyar wani wannan shine abin da annabi yake nufi da yamin sabrin ko kuwa hadisin imran bin husayn da yake cewa yaminun masbura to wannan hadisin kaga shi ma dai ya nuna cewa rantsuwar ƙarya tana da illa don ku annabi ya ce duk wanda ya rantsuwa a kan ƙarya don ya sami dukiyar wani falyatabawwa maq'adahu minan na, sai ya shirya mazauninsa a cikin wuta Allah ya kare mu sai mutum na shida adiyu bin amiratal kindi adiyu bin amiratal kindi shi ma sahabi ne ya ba da labari ya ce a tan nabiya rajulan ya fi ardin wasu mutane sun taho ga annabi suna husuma game da wata gona faƙala rasulullah a dalilin haka sai manzon Allah ya ce man halafa ala mali imri'in muslimin duk wanda ya rantse dan ya samu dukiyar wani mutum musulmi laqiyallaha wa huwa alaihi gadban zai gamu da Allah alhali Allah yana fushi da shi to kaga wannan kalmar ta sake dawowa kamar yanda muka same ta a hadisin Abdullah bin Mas'ud Allah ya kara masa yarda to lokacin da annabi ya faɗi wannan sai mutum ya ce faman taraka ha wanda ya bar maganan filin kuma fa da ya ji annabi ya faɗi wannan sai hankalinsa ya tashi saboda imani saboda imani da ya ji annabi ya faɗa sai hankalinsa ya tashi to wanda ya bar maganar filin fa kala sai annabi ya ce lahul janna zai samu aljanna ashe kaga kenan dama zalunci ne ya sa mutum zai samu wuta idan mutum ya gane kuskuren sai tuba Allah sai sashi aljanna wani hadisi yana sunanun nasa'i kuma ibnu abdulbar ya kawo shi a littafin at-tamhi da yake kirga riwayoyi da aka samu daga manzon Allah waɗanda suke nuna hatsarin ka rantse akan ƙarya saboda ka samu wani abu na duniya wanda zaka ga ibn abdulbar ya jera riwayoyin ko da yake ba duka ba amma ya kawo da yawa eh, ya kawo sunayen sahabban da suka ruwaito wanda yana kitabu tamhid a mujallar na 20 shafi na 263 mutum na bakwai shine abu khalid abu khalid ana ce mar yazid bin salihin an naisaburi shi wannan ba sahabi bane tabi'i ne yake ba da labarin wani sahabin manzon Allah wannan sahabi ana kiransa ma'aqil bin yasarin al-muzani ma'aqil bin yasarin al-muzani wanda ya yi alƙalanci to shi wannan tabi'in yake cewa ra'aitu rajulaini Na ga wasu mutane biyu sun zo da jayayya akan fili a wajen wannan alƙali kuma gashi sahabin manzon Allah ne kaga in ka lura da waɗannan ruwayoyi da muke karantawa ka fahimci rigimar fili ta daɗe ana yin ta tun zamanin manzon Allah zalunci akan fili da kuma rigingimu da suke aukuwa akan gonaki wannan abu ne wanda yake da daɗe to wannan ya faru bayan tafiyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi wannan sahabi ma'aqil bin yasarin al-muzani sai ga wasu mutane biyu sun zo da ƙara gabansa suna rigima a kan fili faƙala nabi sai annabi ya ce man halafa ala shi ma'aqil bin yasari yake gaya musu mutane biyu sun zo da ƙara gabansa kafin ya yanke hukunci sai ya gaya musu to a zamanin annabi fa ga abinda da manzon Allah ya faɗa game da mutumin da ya rantsa kan ƙarya ya ce man halafa ala yaminin liyaqtati biha mal rajulin laqiya Allah wa huwa alaihi na naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rantsa ya kan ƙarya saboda ya gutsuri dukiyar wani mutum to wannan mutumin zai gamu da Allah yana fushi da shi hadisin yana al-musnad yana al-mustadrak imam al-hakim sunan an-nasa'i shi ma wannan hadisin ya inganta mutum na takwas shine Jabir a Atikin al-Ansari ba Jabir bin abdullahi al-Ansari ba akwai Jabir bin atikin al'ansari jabir Binu atikin al'ansari kuma akan kira shi jabaru wasu malaman tarihi maimakon su cewar jabir sai a ce jabaru binu atikin al'ansari amma galibi ana kiransa jabir hadisin yana al-mustadrakul imam al-hakim shi ma ya ruwaito hadisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ittaqa amala imri'in muslimin bi yaminihi duk wanda ya gutsiri wani abu na dukiyar musulmi ta hanyar rantsuwansa harrama Allahu alaihi aljanna to wannan mutumin Allah ya haramta masa shiga aljanna wa adkhalahu nara kuma Allah zai shigar da shi wuta qalu suka ce ya rasulullah wa in kana shay'an yasiran ko da abin kadan ne ko da abin kadan ne mutum ya rantsuwa dan ya samu qala sai annabi ya ce wa in kana siwakan wa in kana siwakan manzon Allah sai maimaita ko da icen asuwaki ne ko da ne hadisin shi ma yana al-mustadrak al-imam al-hakim shi ma kuma hadisin ya inganta kaga mutum takwas mutum na tara wanda mun karanta shi a wannan littafin ma yana mun karanta a bulugul maram yana babul aiman wan nuzur hadisin abdullahi bin amrin mun karanta a littafin bulugul mara wanda abdullahi bin Amrin yake ba da labari yace ja'a arabiyun ila nabi wani balaraban ƙauye, ya zo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ce ya rasulallah mal kaba'ir waɗanda laifuka ne ake kiransu manyan zunubai Alkaba'ir. fa zakara sai annabi ya kirga masa manyan zunubai daga ciki sai manzo Allah ya ce al-yaminul gamus da ya kira al-yaminul gamus rantsuwa mai nutsarwa shine sai yayi tambaya wamal yaminul gamus wacce rantsuwa ce mai nutsarwa qala sai annabi ya ce allati yaqtati biha mala imri'in muslimin rantsuwar da mutum ya yi saboda ya gutsiri wani abu na dukiyar musulmi huwa fi ha kazibin in dai karya yi a wannan rantsuwa ta wannan rantsuwa na kiranta alaminu gamus kaga annabi da kansa ya fassara kuma hadisin yana sahihul bukhari yayi babi kan babul yaminul gamus to a kan haka ya kawo wannan hadisi hadisin abdullah bin amrin yana sahihul bukhari hadisin 6920 ya zo kuma a babun fi shorbi hadisi na 2369 to kaga nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da rantsuwar ƙarya tana daga cikin mafi girman zunubai a karantar manzon Allah shi yasa al-Imam Bukhari yayi mar babi musamman akai musamman akai saboda yana cikin al-kaba'ir Ibn Hajar a littafin Fathul Bari da mujallar na goma shaɗe shafin ɗari biyar da sittin da hudu ya ce miyar bi zalika abin da ya sa aka kira wannan rantsuwan algamus li'annaha tagmisu sahibaha fil ismi sun mafi nari saboda wannan rantsuwan yana dulmiyar da mutum a cikin zunubi to kuma zunubin zai yawa ta inda mutum in ya mutu kuma wannan rantsuwar ta zama dalilin shigansa wuta to don haka yasa ake kiran wannan rantsuwa al-yaminul gamus ibnu usaymin al littafin fathu zil jalal sharhin bulughul maram wannan hadisin da muke karanta wannan babin yana mujallar na shida shafin 118 ya ce halafa ala shay'in mabin idan mutum ya rantsuwa akan abin da ya riga ya wuce huwa fiha kazibun alhali ƙarya ya faɗa fa alaihi kafara shin zai yi kafara sai ya ce la babu kafara li'anna al in na mata fil yamin ala mustakbal. mustaqbal kana yin kafara ne idan ka yi rantsuwa gaba zan yi kaza to in baka yi ba sai ka yi kafara amma ka yi rantsuwa akan ƙarya abin ya riga ya wuce ka yi rantsuwa akan ƙarya wannan babu kafara sai dai kawai neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala saboda kai sa al-yamin ba shi da kafara duk wanda zai rantsa a kan ƙarya babu wata kafara da zai to sai mutum na goma abu huraira Allah ya kara masa yarda to hadisin abu huraira yana zuwa a nan gaba a wannan babin za mu karanta shi a nan gaba amma da yake ina jera hadisai waɗanda suka zo da tsawatarwa a kan rantsuwan ƙarya shi yasa zan kawo shi da gaggawa duk da cewar za mu iso gare shi wani annin nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ce salasatun akwai mutane guda uku la yukallimuhumullahu yawmal qiyama waɗanda Allah ba zai magana da su ba a ranar kiyama wala yanzuru ilaihim Allah ba zai kalle su ba Allah ba zai kalle su ba Allah ba zai musu magana ba kuma Allah ba zai kalle su ba sai annabi ya ce rajulun halafa ala sil'ati sil'atin mutum ne yake sai da kaya ya rantsi akan cewar wannan kayan laqad u'uta biha aksara mimma u'uta an sayi kayan fiye da yadda mutumin nan yake tayawa wanda zaka samu yan kasuwa da yawa suna haka ka zo zaka sai kaya sai mutum ya ce wallahi wani ya sai kaya yanzu kai kana cewa sayar min dubu biyu sai ce wallahi wani ya saya dubu uku na ki bayarwa kaga kai kana cewa zan saya dubu biyu na cewa wallahi wani ya taya dubu uku ban sayar ba zahiri abinda manzon Allah ya faɗa kenan wanda abu ne wanda yana faruwa yau da kullum sai dai baka shiga kasuwar mu ba laqad u'ta biha aksara mimma a'ata haka annabi ya faɗa ka rantse da Allah cewa an baka kuɗi fiye da yadda wannan yake tayawa sai annabi ya ce wa huwa kazibun alhali ƙarya yayi subhanallah yana cikin mutanen da Allah ba zai magana da su ba Allah ba zai kalle su ba a filin hisabi wa rajulun halafa ala yaminin kaziba da mutumin da ya rantse kuma rantsuwar tashi ta ƙarya da asiri a bayan la'asar ubi, hama, mal rajulin muslimin saboda kawai ya samu dukiyar musulmi wannan hadisin yana sahih bukhari nan kuma al-imam ya kawo shi a inda Allah madaukaki ke nuna cewar za a ganshi a ranar tashin kiyama Allah ka samu na cikin masu ganin ka bare wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wannan waɗannan ayoyin al Buhari yana fassara su yayi babi musamman babin fassaran wannan gurin hadisi na 708 saboda Allah ya nuna cewa akwai wasu fuskoki masu haske a kiyama waɗanda za su ga zatin Allah wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira za su ga fuskar Allah baraka wa ta'ala to sai kawo hadisin Abu Hurairah ɗin nan kaga ya gwada cewar akwai mutanen da za su iya ganin Allah ko da ba za su ganshi ba hadisin yana sahihu Muslim babu bayani ta Harim isbalil izar hadisin a riwayar alimamu Muslim rajulun halafa ala sil'atin mutum ne rantsuwa ɗan kasuwa game da kayan da yake sayarwa ba'dal asri ya rantsuwa a bayan la'asar kaziban rantsuwar kuma ta ƙarya ce fa saddaqahu saboda ka sai mutumin da aka yi wa rantsuwan ya gaskanta kaziban akan ƙaryan washtaraha kuma ya sayi wannan kaya saboda galibi idan ka zo wajen ɗan kasuwa in dai musulmi ne za ka sai abu sai ce na rantse da Allah wallahi sai ka ji gaba ɗaya ma ba bukatar sai kayi ta yi sai ka ce kai ga kudin kawai saboda kai ka yarda da Allah da ya rantse gani kake kawai abin gaskiya ne alhali ya cuce ka to shi yasa annabi ya ce shi mutum ya gaskanta fa saddaqahu kaziban washtaraha wannan riwayar al-Imam Muslim kenan akwai riwayar da ta zo sawama rajulun rajulan sil'atan sawama rajulan sil'atan ban ba amma kulla cinikin ba akwai riwaya da ta zo da wannan akwai ɗan kasuwan da ba a ma sai kayan ba ta wajen cinikin ma a rantsuwa yake sai da kayan shi shine al-musawama al-imam al-aini da yake sharhi eh, sahih al-bukhari umdatul qari kenan a mujallal na 12 shafin 200 yace qila li anna waqt al-asr me yasa annabi ya bada misali da lokacin la'asar saboda rantsuwa a lokacin la'asar ya fi duk wata rantsuwa da kai a duniya me dalili saboda la'asar waktun tu'azzamu fihi al-ma'asi lokaci ne da ya kamata musulmi ya ji tsoron Allah game da sabon shi lokaci ne da ya kamata musulmi ya girmama al'amarin zunubi me dalili me yasa ake tsoron saba ma Allah da la'asar lirtifa'il mala'ikati bil a'mal ila ila rabbi tabaraka wa ta'ala saboda da la'asar mala'iku suke ɗaukan ayyukanmu suna kai ma Allah subhanahu wa ta'ala to ya zama lokacin da za a dauki aikin ka akai sama ya zama a wannan lokacin kake kake rantsewa da Allah akan ƙarya ka san wato rashin imani ya kai makura fa ya azumu an yarfa'u bil ma'asi shi na limamul aini ya ce to ana tsoron mutum a ɗauki aikin saƙo a daidai wannan lokaci a kai ma Allah mala'iku su kai ma Allah su ce yanzu nan muka baro shi ya rantse da kai kuma ƙarya ya yi to kaga mutum ba shakka al'amarinsa ya lalace ya zama lokacin da za a ɗauki aikinka a kai ma Allah daidai wannan lokaci kake rantsuwa akan ƙarya ya kunu akhiru amalihi huwal marfu' domin idan mala'iku sun tafi za a ce to ga aikin wani daga safi zuwa yamma da safi ya yi kaza da rana ya yi kaza da yamma ya yi kaza gab da za mu taho sai ya yi ƙarya da sunanka ya rantse da sunanka a akan ƙarya kaga aikin ƙarshe sai ya zama rantsuwa yi da Allah a akan ƙarya dan yi zalunci shine ne imam aini yace ce khawatimu hiya marjuwa duk wannan aiki da aka kai ma Allah za a gaya mar da safe ya yi kaza da rana ya yi kaza da yamma ya yi kaza bisa ka'ida ta musulunci duk wani aiki da aka kirga wanda yake da muhimmanci shine na ƙarshen da a ce da safe ya yi zunubi da rana ya yi zunubi da yamma kafin mu taho muka bashi yana neman gafara sai Allah ya ce ku gafarta mishi amma da safiya ya aikin kwarai da rana ya aikin kwarai gab da za mu taho sai ya rantse da Allah ya cuci wani da sunanka kaga aiki ya ɓaci shi yasa al-Imam al-Aini yace fal khawatimu hiya al-marjuwa ai aikin karshen shi ake fatan ya zama na kwarai saboda me saboda annabi ya faɗa innamal eh, amru bil khawatim ana la'akari ne da karshe haka manzon Allah ya faɗa ana la'akari da ƙarshen aikin mutum da ƙarshen rayuwar mutum ba farkon rayuwarsa ba shi Allah yana duba ƙarshe ne shi sa ake cewa husnul khatima kyakkyawan ƙarshe ko da mutum ya yi mummunan farko idan ƙarshensa sa yayi kyau to babu shakka wannan ya yi tsira Allah ya sa mu samu kyakkyawan ƙarshe alhamdulillah saura mutane biyu za mu kara hadisin suka hinan mu dubi abinda hadisan suka dauka na goma sha ɗaya shine salmanul farisi shi ma sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace qala rasulullah manzon Allah ya ce salafatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah mutane uku Allah ba zai magana da su ba a ranar kiyama wala yuzakkihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba wala hum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi mutane uku Allah ka tsare mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ɗaya ushayi mito zanin mutumin da yake zina alhali yana da furfura mutumin da yana da furfura a jikinsa amma ya iya zina nasallallahu salamatu wa lafiya manzo Allah ya ce na biyu a'ilun mustakbirun mutum ne talaka amma ga girman kai yana da talauci amma kuma yana kyamar yayi wani aiki wanda zai samu abinci a dalilinsa saboda tsaban girman kai yana ganin akwai sana'ar da ya fi ƙarfinta wa rajulun ja'alallahu bida'a mutum na uku shine wanda ya mai da Allah ƙaddaran ciniki wato da sunan Allah yake sai da kaya da shi sunan Allah yake saya la yashtari illa bi yaminihi wa la yabi'u illa bi yaminihi manzo Allah ya ce ba zai sai wani abu ba sai da rantsuwa ba zai sayar ba sai da rantsuwa kaga yana wasa da sunan Allah ya zama sunan Allah ita ce kaddaran cinikinsa wannan rantsuwan da ita yake samun sayar da kaya da ita yake samun sayan kaya wannan hadisin ya inganta riwayar Salman al-Farisi tana silsilatu sahiha hadisin 3461 mutum da goma sha biyu shine abu zarrin al-gifari Allah ya kara masa yarda hadisin abu zarrin al-gifari shi ma ya inganta yana sahihu muslim babu bayani gilabi tahrim isbalil izar hadisin 106 manzon Allah yake salatatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah mutane uku Allah ba zai magana da su ba a ranar kiyama wala yanzuru ilai Allah ba zai kalle su ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba wala hum azabun alim qala faqara'aha rasulullahi sallallahu miraran sai da annabi ya karanta sau uku annabi yana faɗa sau uku mutane uku Allah ba zai magana da su ba Allah ba zai kalle su ba Allah ba zai tsarkake su ba a ranar kiyama annabi ya maimaita sau uku abu zarri ya ce khabu wa khasiru lalle waɗannan mutane sun taɓe sun yi asara ai ba shakka sun taɓe domin annabi ya maimaita abu sau uku mutane uku Allah ba zai magana da su ba ba zai kalle su ba ba zai tsarkake su ba annabi ya maimaita sau uku abu zarri ya ce babu shakka waɗannan sun taɓe man ya rasulallah suwaye abu zar ya tambaye shi sai manzo Allah ya ce al-musbilu mai jan tufafinsa a ƙasa in yana tafiya shine al-isbal mutum yana tafiya wandonsa na jan ƙasa ko rigarsa ko dai riga ko wando tufafin dai da mutum ya sa in ya ja ƙasa ya wuce idanun sawu to fa ka duba hukuncin da mutum zai tarar tsara na tashin kiyama Allah ka tsare mu walmannan da mai yin gori in ji manzon Allah wanda zai goranta alkhairin da ya yi ma wani duk wanda zai yi gori to shi ma ya shiga sai manzon Allah ya ce wal munfiqu sil'atahu bil halifil kazibi da wanda yake sayar da kaya na kasuwanci ta hanyar rantsuwar ƙarya ta hanyar rantsuwar ƙarya saboda haka zaka ga galibi 'yan kasuwa sun fi shiga cikin waɗannan abubuwa Allah ka tsarkake mana ayyuka wannan riwaya guda ce wanda tana sahihu muslim akwai riwaya da ta zo almannanu alladhi la yu'ti shay'an illa mannahu kaga sai da annabi ya fassara mai gori da annabi ya ce mai gori ya ce shine mutumin da ba abin da zai bayar a duniya sai ya goranta kasan akwai mutumin da ko a koye in ya san zai maka alkhairi to ba zai ba ya fi son in yayi alkhairi duniya ta sani in ma ba ta sani ba to ba zai ba idan kuma ya yin to sai ya faɗa in ma ya yi alkhairin duniyan ba ta sani ba to sai ya faɗa Allah ka tsare mana imani sai manzo Allah ya ce wal musbilu izarahu da mutumin da yake jan eh, tufafinsa wanda yake jan madauri wato shine kamar wando mutum yana jansa a ƙasa akwai riwaya da ta zo annabi ya ce shaihun zanin tsoho ne mai zina wa malikun kazzabun mai mulki kuma gashi makaryaci wa a'ilun mustakbirun da kuma talaka amma mai girman kai wanda dukkansu akwai su a yanzu tsoho mazinaci ko ku a ce mai mulki makaryaci wanda galibi masu mulkin mu dama makaryata ne galibi musamman ma a yanzu lokacin siyasa wadan an danganta ƙarya ga mai mulki ba komai bane da ka faɗa ma an riga an san cewa to waɗannan dama da ƙaryan ma suka samu subhanallah wa a'ilun mustakbir ce talaka mai girman kai duk inda ka ji kana tana da kyamar wani abin da ba za ka iya yi ba alhali halal ne aikata wani abin halal ne amma kana ganin kafi ƙarfi kuma gashi kana da bukata a rayuwarka to babu shakka mutum ya shiga kaga ya gwada cewa idan samu yakan sa mutum ya halaka rashi shi ma yana iya sa mutum ya halaka babu abin da ke tsirar da bawa sai dai ingancin zuciya don haka yasa mai ta kokari Allah ya gyara zukatan wanda wannan hadisin ma ya zo ta riwayar Abu Huraira la yanzuru Allahu yawmal qiyamati ila ila ila shaykhi zani a ranar kiyama duk mutumin da ke da furfura yayi zina Allah ba zai ma kalle shi ba dalili ko saboda furfura alama ce saƙo ne daga Allah zuwa gare ka cewa lokacinka ya kusa ƙarewa ashe ko kamata ya mutum ya fi tuna Allah akan saba ma Allah to idan ko aka samu mutum yana da furfuran yake zina to kaga wannan ba Allah baya ma kallon shi saboda lalacewar tasa ta kai iyaka manzon Allah ya ce wala ilal ajuzi zaniya haka kuma tsohuwa ba wai tsoho kawai ba a samu mace tsohuwa ce kuma tana zina wanda riwaya ta Abu Hurairah wanda take kama da hadisin Abu Zarri wanda dukkan su sun zo da wannan lafazi yana silsilatu sahiha hadisi na 3375 kaga mun samu hadisai na sahabban manzon Allah mutum goma sha biyu kowannensu yana magana akan hatsarin rantsuwa akan ƙarya don haka abubuwa guda hudu za mu duba na ɗaya abu na ɗaya yin ƙarya ta mu'amala ba abu ne mai sauƙi ba idan aka ce mu'amala zamanka da mutane ka guji yin rantsuwa a kan ƙarya ta zamanka da mutane ko magana kuke ka yi ƙoƙari ka cire rantsuwa gaba ɗaya a cikin maganarka ka yi ƙoƙari ya zama ka cire rantsuwa don akwai mutumin da ko magana kuke ba zai iya yin ta ba sai ya hada da rantsuwa wanda kuma zai fi fadawa cikin wannan halaka fiye da kowa amma idan ka yi kokari ka tsare harshenka duk maganar da za a yi ba sai ka rantse ba ba sai ka rantse ba to za ka samu sauki ta wajen Allah subhanahu wa ta'ala al-imam badruddin al-aini mai littafin umdatul qari mujallar na goma sha biyu shafin ɗari da tis'in da biyar sharhin sahihul bukhari da ya kawo wasu daga cikin hadisan da muka karanta ɗin nan sai ya ce idan ka dubi waɗannan hadisan ka tattaro lafuzzan da suka inganta daga manzon Allah ikhtilaful alfaz fiha misali hadisin abdullahi bin masud da al-ash'af bin qais alash'af ashaf bin wanda shine ibnu hajar ya kawo riwayarsa amma asalin hadisin na Abdullahi bin mas'ud ne su biyu sun ruwaito hadisi mai annabi ya faɗa game da mai rantsuwa a ƙarya laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban mutum zai gamu da Allah Allah yana fushi da shi to akwai wata riwayar kuma ta alashaf ashaf bin Kais hadisinsa shi kadai banda riwayar Abdullahi bin mas'ud wannan riwayar kuma yace laƙiyallaha. wa huwa ajzam duk mutumin da zai rantsuwa kan ƙarya to zai gamu da Allah a siffan kuturu ba a siffan mai lafiya ba a ranar tashin kiyama mutum zai tashi ne a matsayin kuturu a filin hisabi idan muka dawo ga riwayar imran bin hussein mun karanta sannan akwai riwayar alharisu bin barsa a wanda ban karanta ba sannan mun karanta kuma hadisin Jabir bin Abdullah manzo Allah yake tabawwa maq'adahu minan na. duk mutumin da zai rantsuwa akan ƙarya ya shirya mazauninsa a cikin wuta sai idan muka dawo hadisin Abu Umama talbahili da kuma Jabir bin eh, Atikin wanda na karanta Jabir bin Atikin wanda shi ma sahabi ne manzon Allah ya ce wanda zai rantsuwa akan ƙarya aujaballahu lahu nara Allah ya wajabta mar shiga wuta wa harrama alaihi aljanna kuma Allah ya haramta masa shiga aljanna idan muka dubi hadisin Abu Abu Sauda wanda ban karanta shi ba inna zalika yu'aqimur rahima ba mu karanta wannan riwayar ba amma ba shakka annabi ya ce duk mutumin da yake rantsuwa akan ƙarya to wannan dalilin yakan sa Allah ya haramta masa ma haihuwa a rayuwarsa wato musibar tana da girma a dalilin haka ma Allah yakan haramta wato Allah yakan busar da mahaifar mace saboda rantsuwa da Allah akan ƙarya kaga ba abu ne mai sauki ba akwai hadisin Sa'id bin Zaid wanda shi ma bamu karanta ba innahu la yubariku lahu fiha wannan kalmar ta tabbata daga manzon Allah annabi ya ce duk mutumin da zai yi rantsuwa akan ƙarya to wannan sana'ar wannan kasuwancin Allah ba zai mata albarka ba manzon Allah ya faɗi haka innahu la yubariku lahu fiha Allah ba zai mashi albarka a wannan sana'ar ba akwai hadisin sa'alaba bin eh, bin mugira annabi sallallahu alaihi wasallam yace nuktatun sauda'a fi qalbihi Allah zai saka wato duk sa'ilin da kai rantsuwa akan ƙarya to sai Allah ya sa maka wata bakar tawada a zuciya sau ɗaya in ka ƙara sai a ƙara wannan tawadar in ka ƙara sai a ƙara wannan tawadar har a waye gari zuciya ta zama baka kirin kaga ya gwada cewar duk sa sa'ilin da ka yi rantsuwa a kan ƙarya kana ma zuciyar ka aibu ba kama sani ba sannan akwai hadisin abdullah bin unaisin wanda shi ma bamu karanta ba wanda ya zo da haka to don haka al-imam aini da ya kattawo waɗannan bayanai da suka inganta daga manzon Allah sai ya ce wallahi la munafa baina shay'in min zalika duk waɗannan abubuwan da kaji annabi ya faɗa wallahi babu makawa duk suna aukuwa ga mutumin da yake rantsuwa akan ƙarya faqad tajtami'u lahu jami'u zalika kulluhu gaba ɗaya waɗannan suna iya haɗuwa ga mutum saboda rantsuwa da Allah akan ƙarya shi yasa sai ya ce na'udhu billahi minhu Allah muna neman tsarin ka Allah muna neman tsarin ka game da sharrin rantsuwa da kai akan ƙarya wannan abu na farko kenan la shakka idan ka dubi waɗannan hadisai ka fahimci rantsuwa akan ƙarya yana da haɗari ba na wasa ba abu na biyu waɗannan hadisai sun nuna mana cewar ba musulmi kaɗai yake rantsuwa a kotu ba wanda yana daga cikin abin da ya sa ibn hajar ya kawo wannan a sashin alƙalanci don mun karanta ta ruwayoyin da suka gabata mutane sun kawo ƙara wanda ɗaya daga cikinsu ma ba musulmi ba ne wanda ya kawo ƙaran musulmi ne manzo Allah ya ce to ina dalilinka? yace ya ce ban da dalili sai annabi ya ce to zai faranti sai ce to in ko zai rantse to ai wanda bai san Allah ba zai rantse kan ƙarya ya kwace min haƙƙi manzo Allah ya ce to baka da wani abin da ya wuce wannan saboda haka ya sa baki ɗaya malaman fiƙihu sun tabbatar a yanda annabi ya yi alƙalancinsa idan za a yi ƙara idan za a yi hukunci a kotu fil hukuk idan ya shafi hakkoki kafiri ma yakan rantse a gaban alkali kar ka ɗauka wai sai musulmi kadai ba musulmi kadai ne kafiri ma yakan rantse a gaban alkali don gashi abin da ya faru gaban manzon Allah kuma hadisin ba ɗaya ba ba biyu ba abubuwan munasaban suna da yawa don haka in ka dubi littafan fiqhu kamar misali bayanin Khalil bin Ishaq al-Maliki me shi ne in ka ji ana cewa muktasaru Khalil to gaba ɗaya sharhin maganar sa ake yi saboda ka ga sharhohin suna da yawa daga cikinsu akwai minahul jalil minahul jalil wanda littafin fikihu ne sharhin muktasar ne mujallar na takwas shafin ɗari biyar da hamsin da bakwai ya ce a littafin fikihu na malikiya kenan wal yaminu fi kulli haƙƙin billahi la ilaha illa huwa idan za a yi rantsuwa a gaban alkali a kotu idan abu ya shafi hakki yaya rantsuwar take sai ya ce abin da za a faɗa a gaban alkali shine mutum idan aka ce ka rantse zai ce na rantse da Allah wallahi lazi la ilaha illa huwa idan musulmi ya faɗi wannan to ya gama rantsuwa to sai aka ce walau ko da kuwa kafiri ne kaga wannan a littafin fiqh kenan wa tu'awwilat ala anna an-nasara yaqulu billahi faqat amma da yawa malamai suna cewa shi kirista idan ya zo gaban alkali idan aka ce ya rantse ba sai ya ce allazi la ilaha illahu ba saboda dama nasara mushriki ne tunda ya dauka abin bauta guda uku ne to abinda alƙali zai ce shine ka rantse da Allah idan ya ce wallahi an gama saboda ka ba za ka matsa mara sai ya ce allazi la ilaha illa huwa ba saboda dama can mushriki ne amma musulmi sai ya faɗi wannan shi kafiri idan aka ka ce wallahi in ya ce wallahi to an gama me yasa za a ce ya rantse li'annahu la ya'taqidu wahdaniyata Allah ta'ala ya yadda akwai Allah eh, kirista ya yadda akwai Allah ba yahuda ya yadda akwai Allah ba shakka duk sun yadda akwai Allah amma shi nasara bai yarda da cewar Allah ɗaya ba ne wadda shi aka sa aka samu trinity to kaga in ka ce Allah la ilaha illa huwa kaga wannan kana kawar da shirka kenan to ba za a sa shi ya faɗi wannan ba amma ba hude fa a fahimtar mazhaba ta malikiya ba hude sai ya ce na rantse da Allah allazi la ilaha illa huwa kamar da musulmi zai faɗa li'annahu ya ataqiduha saboda yahudawa sun yarda cewar Allah ɗaya ne yahudawa sun sani nasara kiristoci su ne waɗanda ke da aƙidar trinity amma yahudawa ba su da wannan innal yahudi ya halifu billahi an anzala taurata ala musa na fahimta ta biyu a masabar malikiya da har yanzu idan aka zo da ƙara gaban alƙali saboda ka alƙali zai ce ma Eh, nasara ka ce wallahi in ya ce wallahi ya gama amma idan ba yahude fa za a ce ka ce wallahi lazi la ilaha illahu in ya faɗa shi kenan kuma shi ɗin ma ba dole ba ne in ya ce wallahi to an gama to ko kuma kana iya cewa wallazi anzala taurata ala musa na rantse da wanda ya saukar da attaura ga musa ba yahude kenan ya faɗi haka idan nasara ne fa ya billahi alladhi anzala al-injila ala isa shi kuma nasara daga ce karantse da wanda ya saukar da injil ga annabi isa to wannan duka ya nuna maka cewa ba musulmi kadai ke rantsuwa a kotu ba hatta kafiri yana yi kuma in ka dubi littafin al-mudawwana na al-imam malik zaka ga bayani akan cewar shi ba hude da nasara idan aka ce rantse to ba shi da ikon rantsuwa sai dai da Allah shi kadai a kotun musulunci ba zai rantse da wani abu sai dai da Allah fi haqqin aw li'anin aw ghairihi illa billah wa zahir qawl al-imam Malik al-imam Malik yace innal majus ba ma nasara ba ko da arne matsafi ne matsafi idan shari'a ta zo tsakaninsu da musulmai a kotu idan an kai ga zai rantse shi ma za a karɓi rantsuwarsa kama ya halifu muslim billahi la ilaha illahu haka nan kafiri kaga kenan ya gwada maka a shari'ar musulunci kafiri yakan yi rantsuwa kuma sai a bar mara haƙƙi me dalilin da yasa ake cewa kafiri ya rantse saboda duk kafircin mutum wallahi ya san akwai Allah duk kafircin mutum ya san akwai Allah balil insanu ala nafsihi basira sai Allah ya ce walau alqama azirahu kaga dan adam yana da basira shi kansa duk wani hanzari da zai bayar ƙarya ne in ji Allah duk wani hanzari da zaka mutum yana faɗa ai jahilci ne ko kuwa ina babu mutumin da bai san akwai Allah ba sai dai ganganci Allah ya kare to kaga abu na biyu kenan saboda ka a tsari na musulunci kafiri yana rantsuwa kuma a bar masa hakki ana kaiwa ga rantsuwa ne idan babu dalili amma idan an samu dalili ba za a kai ga rantsuwa ba shi yasa mai ƙara da ya kawo ƙara gaban annabi sai annabi yace kana da dalili yace ba ni da shi sai annabi yace to shi kuma zai rantse. to mutumin ya san wancan kafiri ne yace to ai ko zai rantse dan bai san Allah ba ya tafi da hakki na sai manzo Allah yace to baka da wata damar da ta wuce wannan hukuncin Allah ne Allah da yace ya rantse Allah ya sani shi ma zai ji tsoron rantsuwa akan ƙarya saboda kafirci ƙarya ce ya riga ya sani idan alkali ya ce ka rantse za mu bar maka wallahi zai ji tsoro to sai abu na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da duk mutumin da ya rantsuwa akan ƙarya don ya cuci mutum musulmi shi yasa duk riwayar da muka karanta zaka ji ya ce haqqu imri'in muslimin biyaminihi, wanda ya rantse saboda ya cuci hakkin musulmi ta dalilin rantsuwansa don an ce hakkin mutum musulmi kar ka ɗauka musulmi ne kaɗai ko da kafiri ne ka rantse don ka cuce shi waɗannan hukuncin duk suna hawa kanka saboda abin da ake dubawa ka raina girman Allah ka yi rantsuwa da shi akan ƙarya don haka yasa wannan wannan ka'idar ta shafi mu'amala gaba ɗayanta ba wai sai kasuwanci kawai ba akwai mutumin da zai rantse saboda yana neman aiki akwai mutumin da zai rantse saboda yana neman bashi akwai mutumin da zai rantse saboda yana neman taimako wani zai rantse saboda yana neman tallafi haka duk dai kana neman wani kaso ne na dukiyar wani saboda ka yi sa ka yi rantsuwa to gaba ɗaya waɗannan yana hawa kansu kar ka ɗauka wasu ta ciniki kawai ba sai ciniki kawai ba wanda ya zo a sharhin al'imamun nawawi yana mujallar na biyu shafi na 289 haka ma ta bayanin alƙawai iyab ya ce taksisun musulmi na likaunihimul mukatabin ko da shi ke kaji annabi yana cewa wanda ya rantse da Allah saboda ya gutsir hakkin mutum musulmi kaji annabi yana cewa musulmi musulmi ya ce wannan ba sharaɗi ba ne ammatul muta'amili na fi shari'a duk wani mutumin da kake mu'amala da shi idan ka rantse ta wajen ka da wannan to babu shakka wannan hukunci ya haukan mutum la anna gairan muslim bi khilafihi alqadi iyad ya ce ka dauka wai idan mutum ba musulmi bane shikenan abin akwai sauki babu wani sauki abinda ake tsoratar da mu shine yawan rantsuwa ta mu'amalar mu kuma idan aka samu ƙarya to ba shakka mutum zai zama kansa musiba to sai abu na hudu wanda al-Imam Nawawi yake cewa laqiyallaha wa huwa alaihi ghadaban mutum zai hadu da Allah yana fushi da shi ko wata riwaya laqiyallaha wa huwa anhu mu'ridun zai hadu da Allah Allah yana kauda kai gare shi malamai suka ce al-i'rab wal ghadab was sakht min Allah mutum aka ce Allah zai fushi da shi aka ce Allah zai kauda kai gare shi duk wannan iradatu ibadu zalika al-maghdubi alaihi min rahmatihi wa ta'zibihi abinda ake nuna maka mutum zai zai gamu da azabar Allah don mutumin da yake yawan rantsuwa babu dalili musamman idan akwai ƙarya da zai gamu da azabar Allah a ranar tashin kiyama amma sharaɗin shine idan mutum bai tuba ba idan mutum ya tuba kafin ya mutu to Allah maɗaukaki yana gafarta masa duk wani laifi dama Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana duk wani abin da muka aikata in mun tuba kafin mutuwa ko da shirka ce Allah zai gafarta mana amma abin da zai gwada maka yana da haɗari mutumin da ya mutu bai tuban ba shine Allah subhanahu wa ta'ala yanda ya jera laifuka abubuwan da za su auka ga mutum a suratu Ali Imran aya ta 177 la yukallimuhumullah Allah ba zai magana da su ba Kar ka ɗauka wai ba magana ce gaba ɗaya Allah ba zai da mutum ba la yukallimuhum taklima ahlil khairati akwai magana da Allah yake yi magana da masu alkhairi bi zahari riba Allah ya bayyana yardansa ga ɗan adam wannan magana ta samun yardan Allah mutum ba zai samu ba yasa aka ce la yukallimuhum Allah bai magana da su sai dai magana ta waɗanda Allah yake fushi da su ba wai maganar gaba ɗaya ce Allah ba zai da mutum ba al-muradu al anhu wanda shine galibin malaman tafsiri abinda suka faɗa la yukallimuhum kalaman yanfa'uhum Allah ba zai yi magana da mutanen ba maganar da za ta amfane su wa yasurruhum to akwai malaman da suke cewa la yursilu ilaihimul mala'ika bittahiyya. Allah ba zai aiko mala'iku su yi gaisuwa gare ku ba Dan yana daga cikin abin da ke sa ka tsira idan kana tsaye sai mala'ika ya taho a filin hisabi kafin a yi hisabi duk mun tsatsaya gaban Allah sai mala'ika ya zo kusa da kai sai ya ce wani karka ji tsoro don tsayuwar ba daɗewa za a yi ba za ka tafi aljanna saboda ka za ka ga musulmi saboda wannan albishirin da mala'iku suke zuwa suna gaya musu a kunnuwa sai ga musulmi fuskansa na haske yau matabayabbu wujuhun wata suwaddu wujuh da zaran an maka albishirin sai ka ga fuskanka ta yi haske to idan ka tsaya a filin hisabi aka yi shekara da shekaru babu wanda ya zo to kai ka san abin ba zai kyau ba mala'iku suna zuwa suna albishir kai kanka ka san makoma ta yi kyau to sai Allah ya ce wala yanzuru ilaihim kuma Allah ba zai kalle su ba ba kowace kallo bane nazaruhu subhanahu wa ta'ala li ibadihi kallon da Allah yake ma bayi iri-iri ne akwai kallon rahama akwai kallo na rahama rahmatuhu wa lutfuhu bihi wannan kallon rahamar ita ce Allah ba zai yi mutumin da ya mutu da irin wannan laifi ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba a kiyama la su zuno dhunubihim saboda akwai laifuka da dama waɗanda Allah ba zai ma su ba saboda wasa. to amma idan mutum ya mutu da wannan laifi Allah bai tsarkake shi zaka tarar da ƙananan zunubi da manyan zunubi gaba ɗaya suna nan tare amma idan mutum ya samu tsarkakan Allah sai Allah ya gafarta mishi laifuka waɗanda ma ya yi manya bare kuma ƙanana wanda duk sun inganta a hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya inganta imaninmu Allah ya gafarta mana laifukanmu Allah ya sa mu cika da imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى Ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك